tun dai bayan sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke gusau a jihar zamfara aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar zamfara inda har gwamnatin jihar zamfaran ta nemi gwamnatin tarayya ta yi tote mata ƙarin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga daɗi a jihar. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin gwamnatin jihar Zamfaran Suleiman Bala Idris. Gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar Zamfara. Dalilin da ya sa gwamnatin Dauda Lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudundune ba tare da an sanar da gwamna ba ba tare da an nemi shawaran shi ba ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin eh, jami'an tsaro da ke jihar zamfara ba wannan abin damuwa ne matuka ga duk wata gwamnati da ke da hankali na tambayi kakakin gwamnan jihar zamfara ko takamaimai suwa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattaunawar sirri ba gwamnatin zamfara ba ce za ta fito ta faɗi ai su gwamnatin da muka nemi su yi ƙarin bayani su ne za su fito su faɗi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattaunawar tattaunawa da hannunsu ko babu hannunsu wannan 'yan najeriya na bin su bashin wannan maganin su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sane to amma cikin martanin da ta mayar gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su ministan labaran najeriya muhammad idris ya ce gwamnan jihar zamfara dauda lawal ya ba shi kunya bisa irin kalaman da ya yi maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukumominta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar amma sai ya buge da siyasantar da wannan al'amari shi ma gwamnan jihar zamfaran dauda lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na bashi mamaki ɗazu-ɗazun nan gwamnatin jihar zamfara ta da sanarwa kuma kakakin gwamnan ya mun ƙarin bayani kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne ya ba mu mamaki matukan gaske domin a matsayin shi na ƙwararre wanda ya daɗe a cikin harkar yaɗa labarai da sauransu ya kamata kafin ya yanke hukunci ya yi bincike suleiman bala idris mai magana da yawun gwamnan jihar zamfara a cewar masanin tsaro dr kabiru adamu irin wannan cece kuce ka iya taimakawa 'yan bindiga daɗi a jihar 'yan bindiga 'yan ta'adda da duk wayansu masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana don wayan ga bangarorin biyu idan aka samu sabanin ra'ayi na fahimta tsakanin su to ba babu yadda za a yi a samu ci gaba a wurin kudurin da ake son a cimma dr kabiru adamu hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria